ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا tabbas haƙiƙa mun yi bayani mun bayyana hujjoji iri-iri cikin Alƙur'ani don su yi izina da su amma sai mafiya yawan mutane suka ƙi sai suka zaɓi kafircewa gaskiya da gare mata